Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 24 ga watan Agustan shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muke farcin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. yau alhamis da mayan agajin gaggawa a najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani gini ya ruguje a abuja ya kashe akalla mutane biyu a nan amurka 'yan jam'iyyar republican takwas da ke son zama shugaban kasar amurka sun gudanar da muhawarar farko gaban amurkawa haka kuma za a ji cewa harin makami mai linzami na rasha ya raunata akalla mutane bakwai da sanyin safe yau alhamis a birnin dnipro da ke kudu maso gabashin ukraine tsakanin labaran duniyar kenan a karo na biyu wata tawagar malaman addinin islama daga najeriya ta kai ziyara jamhuriyar nijar a wani yunkuri na shawo kan rikicin shugabanci da ƙasa ke fama da shi tun bayan da aka yi juyin mulki alhamdulillah mun zo ne mu kara bibiya don mu kara dinki abubuwan su tafi yadda ya kamata janar abdulrahman chani shugaban wannan kasa na sojoji mun sadu da shi kuma mun tattauna tare da shi tare da 'yan majalisarsa kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniyar zamu leƙa birnin abuja don jin halin da ake ciki dangane da wani bene mai hawa biyu da ya rufta to ina tsaye nan aka cire mutum biyu farko aka sake cire mutum daya aka sake ciro wani mutum ɗaya to wajen karfe uku aka samu aka ciro wani dattijo ana ta magana da shi amma nan daga kunkuminsa zuwa ƙasa yana cikin cikin wayannan barakuzan ginin Allah ya kyauta muna kuma tafa da shirin lafiya jiki wanda hawa Umar za ta gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Yau Alhamis jami'an agajin gaggawa a Najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani jirgi ya ruguje Abuja ya kashe akalla mutane biyu. hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin tarayya abuja ta ce ma'aikatan sun ceto mutane 37 sanarwar da hukumar ta fitar ta ce masu aikin ceto sun shirya yin amfani da na'urori domin gano baraguzan da suka rage sanarwar ta ce ginin mai hawa biyu da ya haɗa da gidaje da wurin kasuwanci ya ruguje da yammacin ranar laraba 'Yan jam'iyyar Republican takwas da ke son zama shugaban kasar Amurka sun gudanar da muhawarar farko ta jam'iyyarsa a jihar Wisconsin gabanin zaben shekara mai zuwa. Muhawarar ta sa'o'i biyu da aka yi a gidan talabijin wadda 'yan jam'iyyar Republican suka fara gudanar da ita a wannan zagayen zaben. An yi ta musayar ra'ayi game da abin da ɗaya daga cikinsu mai gudanar da taron ya kira giwar da ba ta wurin wato ɗan takarar jam'iyyar da baya nan tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. wanda ya yanke shawarar cewa yana kan gaba a yakin neman zaben bai bukatar ya kasance a muhawarar. Wasu daga cikin 'yan takarar kamar tsohon mataimakin shugaban kasa na Trump Mike Pence da tsohon gwamnan New Jersey Chris Christie sun yi imanin cewa Trump bai cancanci sake yin shugabanci ba saboda abin da suka ce rashin mutunta kundin tsarin mulkin kasar da kuma laifuka 91 da ake tuhumarsa da su. harin makami mai linzami na rasha ya raunata akalla mutane bakwai da sanyin safe yau alhamis a birnin dnipro da ke kudu maso gabashin ukraine sarhi lasak gwamnan yankin ya faɗa a tashar telegram cewa shida daga cikin waɗanda suka jikkata na kwance a asibiti laisak ya ci jami'an tsaron saman ukraine sun harbo makami mai linzami na rasha guda ɗaya amma harin da ta kai ya lalata wani wurin jigilar kayayyaki tare da lalata wasu gine-gine goma sha biyu da suka haɗa da banki da otal da wasu gine-gine biyu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojinta sun harbo jiragen saman Ukraine mara matuki guda uku a kan yankin Rasha. To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bar mu duba batun rikicin jamhuriyar Nijar. inda a karo na biyu wata tawagar malaman addinin islama daga najeriya ta kai ziyara kasar ta nijar a yammacin ranar laraba inda ta gana da shugaban sojojin da suka yi juyin mulki janar abdurrahman tiyani da prime minister ali muhammad lamin zain a ci gaba da yunkurin warware rikicin siyasar da ƙasar ke fama da shi bayan kifar da shugaba muhammadu bazum a ranar 26 ga watan yuli jagoran tawagar sheikh abdullahi balalau ya ce akwai alamun haske a kokarin sasanta bangarorin biyu kamar yadda ya faɗa wa manema labarai a birnin yamai Ah, alhamdulillahi muna kara godiya wa allah subhanahu wataala da ya sake dawowa da mu na nijar ba don komai ba sai don bibiya kan abin da muka fara na neman zaman lafiya ya za a yi a warware wannan takaddama cikin lumana cikin kwanciyar hankali ba tare da an zubar da jinin kowa ba yayin da muka zo wancan karo shine babban sakon da muka taho da shi kuma ya bude kofar ci gaba da tattaunawa tsakanin ita kasar Nijar da kuma jami'ai na ECOWAS an samu wannan ci gaba alhamdulillah to ba za mu yi shiru ba kuma za mu kama bibiya mu tabbatar da kuma ya tafi daidai da haka mun dawo kan kofar da muka so mu tattaunawa da kuma jami'ai na wannan gwamnati musamman tsakani da kuma shugaban najeriya bola ahmad tinubu alhamdulillah mun zo ne mu kara bibiya don mu kara dinki abubuwan su tafi da ya kamata janar abdulrahman chani shugaban wannan kasa na sojoji mun sadu da shi kuma mun tattauna tare da shi tare da 'yan majalisarsa saboda haka tattaunawa kuma mai muhimmanci mai alkhairi mai albarka wanda yake sanyaya zukata da farin ciki ga dukkan al'umma na kasar najeriya da kasar nijar allah ya kara tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kai a kawo don a tabbatar da ba a bar wani kofa ba da za a samu wato shedanci ya shigo alhamdulillah ko mana tafiya daidai ya zuwa wannan lokaci muna addu'a addu'a muke neman allah ya zaunar da wa'annan kasashe namu lafiya saboda haka mun gode tattaunawan yayi kyau kuma in allah ya yarda alkhairai za su ta biyo ba a ci gaba da addu'a Allah ya zauna da mu lafiya kuma addu'a na da tasiri kuma Allah na karban addu'a ya ce mu yi addu'a kuma muna addu'a muna da yaƙinin ya karba saboda haka lokaci ne kuma muke gira mu gari insha Allah muna fatan Allah ya ƙara karba mu ya wuce mana gaba ya tabbatar da an yi komai cikin kwanciyar hankali Sheikh Abdullahi Balalau kenan wanda ya jagoranci tawagar malaman Najeriya zuwa Nijar yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban haya yagveni frigozin na cikin jirgin da ya hatsari a arewacin birnin moscow ranar laraba dukkan mutane goma da ke cikin jirgin sun mutu frigozin ya jagoranci wata 'yar gajeruwar tawaye dauke da makamai kan sojojin rasha a farkon wannan shekarar lamarin nan da nan ya haifar da shakku tun bayan da mai kamfanin soja mai zaman kansa na wagna ke tashe-tashen hankula da shugabannin sojan rasha a lokacin shugaba vladimir putin ya yi tar da tawayen a matsayin cin amanar ƙasa kuma yana mai zaman tamkan daba wuka ne a baya tare da shan alwashin ɗaukar fansa amma ba da daɗewa ba aka janye tuhumar da ake firgozin kuma an ba wa shugaban wagana damar kuma belarus yayin da aka ba da rahoton yana shiga rashin lokaci zuwa lokaci shugaban ƙasar taiwan tsayin wan ta faɗi jiya laraba cewa matsayin gwamnatin kasar kan wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tegun taiwan yana nan daram dam yayin da tsibirin ke bikin cika shekaru 65 da fara rikicin mashigin taiwan na biyu rikicin da shine karo na karshe da sojojin taiwan da na china suka shiga wani babban fada gaba da gaba shugaba tsaye ta kara da cewa don haka dole ne mu ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen tsaron kasa. da inganta dogaro da kai da kuma ci gaba da inganta ƙarfin yaƙi da juriya na tsaron kasa. daga ƙarshe mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro jack sullivan ya rage tsammanin da ake yi na daidaita yarjejeniyar saudiya da isra'ila da washington ke aiki a kai yana mai watsi da rahotannin da ke nuna da cewa ana dab da cimma buri har yanzu akwai hanyoyin da za a bi don yin zama dangane da duk abubuwan da suka shafi tattaunawar in ji sullivan yayin wani jawabi ga manema labarai a ranar talata a cikin watannin da suka gabata sullivan da mataimakansa sun fara tattaunawa daban-daban da Sauriya da Isra'ila domin kafa tubalin kulle yarjejeniya. Aminci tsakanin kasashen biyu zai zama babban al'amari kuma zai amfana da Amurka a hanya mai muhimmanci in ji Sullivan. Yana mai nuna manufar mafi kwanciyar hankali a gabas da tsakiya, inda kasashe za su iya yin haɗin gwiwa kan komai daga tattalin arziki zuwa fasaha ga tsaron ƙasa. To sai dai ya ki cewa komai kan yiwuwar ganawar da shugaba Joe Biden zai da rima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman a gefen taron kasashen G20 da za a yi a New Delhi a wata mai zuwa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotanni daga abuja babban birnin najeriya na cewa akalla mutum biyu aka tabbatar da sun mutu sannan an zakulo wasu 37 daga karkashin baraguzai a wani bene mai hawa biyu da ya rubuta a unguwar garki da ke birnin a daren ranar laraba yayin da ake zabga ruwan sama wakilin murya amurka madina dauda ta ziyarci wurin da abin ya faru ga kuma rahoton da ta aiko mana all those people you are distorting where you are not supposed to build it will go down A nan ministan babban birnin tarayya Nyesom Wike ne ike cewa dukkan gine-ginen da aka yi su ba bisa ka'ida ba idan ya tabbatar da haka zai rusa waɗannan gine-ginen. sai ga wani gini mai hawa biyu ya ruce har aka rasa rayukan mutane guda biyu a bisa shaida na wani dattijo da ya ce an haife shi a cikin garkin abuja mai suna alhaji kasimu muhammad ya yi bayanin abin da ya sani ne akan ginin da ya rushe a gaskiya tsohon gini ne a labarin da muke ji mai gidan ma ya ba da notis a fita don ginin ya riga ya yi kwalas kasan shekarun gidan kenan kalla eh, zai shekara ashirin da wani abu don sun gina shi tun a batar jim gidan haya ne eh a plaza ne a kwana ciki yana kasuwanci saboda matsalolin wajen kwanciya wani zai sai da kaya kuma ya kwanta a wajen shi ya kawo jama'a abin ya rubuta da su shi ma wani wanda yake makautaka da ginin mai suna haruna aliyu das ya yi mani ƙarin haske kan abin da ya faru da ginin to ina tsaye nan aka cire mutum biyu farko aka sake cire mutum daya aka sake ciro wani mutum daya to wajen karfe uku aka samu aka ciro wani dattijo ana ta magana da shi amma nan daga kunkuminsa zuwa kasa yana cikin cikin wayannan barakuzan ginin daga bayan yaran da suka mada aka yi ta yi aka yi ta aka samu aka ciro shi to wajen karfe biyu da rabi na asuba aka sa jack a can wani kuma shi ta danne shi ta ba aka cire shi aka jawo shi daga cikin nan wurin aka samu mutum uku suka fito daga inda aka shoshi shi da ransu eh wani na bayansa ba da ransu amma shi din gaskiya kafin ma a kai cikin mota ana ganin ya cika yana cikin mutum na na biyu da suka rasu babban jami'in hukumar ba da agaji na gaggawa na birnin tarayya dr abbas idris ya yi bayanin kan irin waɗannan gine-ginen da ke rushewa akai-akai da ya ƙarin haske cewa to gaskiyar magana shine mutane suna da dabara suna da wayo za su sa gini wanda ba na bene ba sannan daga baya saboda suna neman kuɗi daga baya za su zaga su sake ɗora gini hawa ɗaya hawa biyu yanzu kamar wannan ginin da ya auka ainihin sa shaguna ne aka yi daga baya kuma aka zo aka ɗora gini aka sake ɗora wani wanda kuma foundation ɗin shi asali bai da wannan tsarin irin waɗannan abubuwa mutane da kansu su ya kamata su ji tsoron allah su kuma tausaya wa jama'a su yi abin da ya dace yadda ah, hukuma ta tanada su bi tsari yadda ya kamata to amma ba a bi. A yanzu dai wannan shine gini na uku da ya rushe a cikin watanni biyu a birnin tarayya Abuja. An yi na farko a gwarin fa sai kuma aka samu wani a daidai ga kuma wannan da ya faru yanzu na garki. na yi ƙoƙarin samun bayani daga wurin masu kula da harkar gine-gine amma ƙoƙari na ya citira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 13 wato hudu na yamma kenan da minti 13 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi uku kenan na yamma da minti 13 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5. Yanzu ga shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papilla a turance. To kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina. Buhari Nusa Kumriya. To shin ka san kurajen damina? A gaskiya sai dai nakan ga yara wa'yansu suna yana furfuto musu a jika amma dai gaskiya ban san shi ba. Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne? Eh a ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun feso masa so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu sauki. sauki. Suna na Fai ya gabdo. Eh na san kurajen damuna sosai ma. Za ki ga dai lokacin damuna din nan idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya za ki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai ki ga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan ya zo kuma ya warke sai ki ga ya bar tabo ya yi baki haka a jikin su. Saboda idan ka ganshi shi za ka ga ma yara suna ta so nan. Wata hanya aka bi aka magance su. Za ki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a sha da kuma kuma wanda za a shashafa haka nan dai. sunana bilamin idris gurbin bore ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara sukan fito mata dan kusan tun tana shekara daya da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta bakwai duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani a magani sai dan vitamin c haka dai da wani antibiotics sai ta sha sati daya sati biyu ma ya wuce sai dai bar tabo eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan ni ne nake dan hana ta susan tana susan sai ta faffashe jini jini yana fita da sauransu wurin da ma taman bai fito ba za ta yana kaikayi har kasan kafanta so amma kuma cikin ikon Allah sati daya wani lokaci ma kwana biyar haka shida to shin a cikin yaranka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi a ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare so amma ba sa ba su biyun nan ba sa yi gaskiya Maryama Idris kurajen damuna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba eh wannan na sani gaskiya gaskiya kurajen labarin damina ban san shi ba gaskiya muna dai yara a makaranta in mun je muna ganin kamar abu wanda da yake nan abuja na taso ana cewa korokoro ko shine dai kurajen damina a hausance bai ban sani ba za ki ga yara kafafunsu duk yayi yana ruwa wani kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidanmu ko ni haka ba tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba Kaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria. Papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce da muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganin ta a yara shin daminar ne ke kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari kuma dalilin da ya sa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi gani shi kusan a lokacin damina kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa um, um, kwarika kwari ne suke sa ciwon su insect bite kamar su sauro da dai sauran kwarika haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da fulawoyi haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din. Shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara? Yawanci an fi ganin shi a yara kaman daga shekara biyu zuwa goma. Wani lokaci ana ganin shi a 'yan mata haka ko samari suma amma ba safai ake ganin shi a manya ba. To kuma abin da yasa aka fi ganin shi a yara saboda wato kaman fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba, ba ta nan da nan da kwaro ya cije su. za ta ɗan yi fushi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje ɗin kuma yawanci za ki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samun wasu a cikin yara ɗin su ma suna da shi ba wai ɗauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida ɗin akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a kanne haka a 'yan gidan ba wani shi ma yana da irinsa. To likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum? To alamu na papillae urticaria ko kurajen damina wato wasu 'yan ƙuraje ne ƙanana masu ƙaiƙayi mai tsanani wanda yawanci an fi samun ƙurajen haka a inda yake a buɗe na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a buɗe ne amma inda ba a buɗe ike ba ana rufewa da kaya yawanci za ka ga ba kurajen kuma abin da ya sa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fi ciza inda yake a buɗe kuma yadda ake daɗa gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi a yayin da damuna take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka za zaka gansu da suna da ɗan ruwa haka a cikinsu wani lokacin haka ko in sun ne saboda akwai ƙaiƙayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafu kafafuwansu din. To likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Um, kusan zan iya cewa tsananin su mataki-mataki ne. Kin ga da farko shi kuraje ne mai tsananin ƙaiƙayi. saboda haka idan yana ma yaro ƙaiƙayi kin ga akwai matsantawa yaro ba zai sake ba sosai yaro ba zai samu isasshen bacci ba so akwai damuwa a nan to banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kamar na bacteria ya zo ya shiga saboda haka ciwon zai iya cadewa to kin ga shi ma wannan wata matsala ce sannan kuma banda haka um, daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara daɗin gani saboda haka zai bar wa yaro tabo wani lokacin ma sai ki ga wasu sai an ɗan fara girma samari ko 'yan mata kamar tunda na ce miki yawanci ya fi yawa tsakanin shekara biyu zuwa goma to za ki ga sun kaɗan fara wayo shekara sha uku sha hudu wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar damuwarsu taban da kurajen suka saka musu ne watakila kuma tun suna yara to shine matsalar wannan kuraje na damina to likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje to kusan zan ce ba kowane kuraje mai ɗaiɗai ba ne ba kurajen damina ko kuma popular urticaria amma um, akwai wasu kurajen masu yanayin su ma ƙaiƙayin da suke ake zuwa da shi kamar scabies wato ƙarzuwa um, ko kuma atopic dermatitis da sauransu dai. Daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu sauraronmu domin kare kansu daga cin karo da ƙurajen damina wato papilla urticaria musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina. To akwai um, shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papilla urticaria ko ƙurajen damina yawanci kin ga muna cewa muna ba da shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kama a cikin gida misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su da saboda haka dole sai an rabu da su sannan idan um, yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki muna ce mishi protective clothing kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu um, dogon wando yanda kwari din da fita yaro yayi kwari din ba za su um, cije shi sosai ba sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba to inda yake a buɗe ne sai a shafa wa'annan magunguna sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro saboda sauro ya ragu saboda ko cikin bacci zai iya cizon su wannan ciwo zai matsa musu idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba a kwana a gidan sauro tunda kin ga shi in ka saya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsaho sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare su ma sai ana musu saboda kin san suna da irin kaska din nan to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke dauke a jikinsu ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara din to kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage kaikayi din da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga um, kurajen to shi ma za a ba da magani don wannan ya yi sauki To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba Kaita sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Ta yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. yau sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Suka ce shugabannin Najeriya don girman Allah da manzansa ku tausaya ma talakan Najeriya domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. sako na gaba kuma ya ce salam voa hausa bari na yi amfani da wannan damar wajen jinjinawa wani matashin dan kasuwa a cikin garin guru da ke jihar yobe mai suna usman yakubu dan jargewa bisa yadda ya duba halin da al'umma ke ciki yake sayar da kwanan shinkafa a kan naira dubu daya maimakon dubu biyu kamar yadda sauran 'yan kasuwa ke saidawa muna kira ga sauran 'yan kasuwa da masu hannu da shuni har ma da gwamnati da su yi koyi da wannan bawan allan duba da irin halin da al'umma ke ciki sako daga abubakar kawo girgir da sani balaguru wannan sako na haɗin gwiwa ne kuma suka fara da cewa assalamu alaikum voa hausa fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku hakika ya kamata al'ummar yankin mu na arewa mu mai da hankali wajen yi wa waɗannan sabbin ministocin da aka naɗa daga arewa addu'ar allah ya riko da hannayensu wajen kawo ƙarshen matsalar da ta addabi ƙasar mu ba wai kullum mu 'yan arewa mu ke aibata 'yan uwan mu ba daga ƙarshe muke addu'ar allah ya bawa ƙasar mu najeriya zaman lafiya mai ɗorewa sako daga aminu adamu malam madobi da umar babanya ya sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar tare da yusuf guwa sansani miga a jihar jigawa Shi ma wannan sako na haɗin gwiwa ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa tare da Shehu Adamu Rijau suka ce. Salam, a gaskiya VOA ku gaya wa gwamnatin Najeriya ce fanar da wasu kadarorin gwamnati domin samun kudaden tafi da harkokin mulki da gwamnatin za ta yi mu al'ummar Najeriya ba da yawun mu ba. yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. yau alhamis jami'an agajin gaggawa a najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani jirgi ya ruguje abuja ya kashe akalla mutane biyu hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin tarayya abuja ta ce ma'aikatan sun ceto mutane 37 sanarwar da hukumar ta fitar ta ce masu aikin ceto sun shirya yin amfani da na'urori domin gano baragwazan da suka rage sanarwar ta ce ginin mai hawa biyu da ya hada da gidaje da wurin kasuwanci ya ruguje da yammacin ranar laraba 'Yan jam'iyyar Republican takwas da ke son zama shugaban kasar Amurka sun gudanar da muhawarar farko ta jam'iyyarsa a jihar Wisconsin gabanin zaben shekara mai zuwa. Muhawarar ta sa'o'i biyu da aka yi a gidan talabijin wadda 'yan jam'iyyar Republican suka fara gudanar da ita a wannan zagayen zaben. An yi ta musayar ra'ayi game da abin da ɗaya daga cikinsu mai gudanar da taron ya kira giwar da ba ta wurin wato ɗan takarar jam'iyyar da baya nan tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. harin makami mai linzami na rasha ya raunata akalla mutane bakwai da sanyin safe yau alhamis a birnin dnipro da ke kudu maso gabashin ukraine sarhi lasak gwamnan yankin ya faɗa a tashar telegram cewa shida daga cikin waɗanda suka jikkata na kwance a asibiti lasak ya ci jami'an tsaron saman ukraine sun harbo makami mai linzami na rasha guda ɗaya hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta rasha ta ce shugaban haya yak frigozin na cikin jirgin da ya hatsari a arewacin birnin moscow ranar laraba dukkan mutane goma da ke cikin jirgin sun mutu Frigozin ya jagoranci wata 'yar gajeruwar tawaye Ɗauke da makamai kan sojojin rashi a farkon wannan shekarar. Shugaban ƙasar Taiwan Tsai in wen ta faɗi jiya Laraba cewa matsayin gwamnatin ƙasar kan wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tegun Taiwan yana nan daram dam. Yayin da tsibirin ke bikin cika shekaru 65 da fara rikicin mashigin Taiwan na biyu. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ta muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com idan kuna neman labarai da dumadumin su kazalika muna nan a facebook instagram da twitter da ma youtube yanzu kan a madadin sarfil hashin gumel da ya sa'ida hamdun da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai injiniyar mu nashwan ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai da kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.